Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisila muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin shida ga watan Afrilun shekarar 2020. a ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Aishatu da kanin labaran duniya. A halin da ake ciki, kaso 25 cikin 100 na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a Amurka suke. Jihar Wisconsin da ke yamma ta tsakiyar Amurka ta shirya tsaf don gudanar da wasu zaɓuka ciki har da zaɓen fidda ɗan takara na Democrat a ranar Talata. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda ake ganin shine 'yan democrat za su tsayar dan takarar shugaban kasa a zaben da za a gudanar a watan nuwamba ya zargi shugaba donald trump na jam'iyyar republican da tafiyar hawainiya wajen dakile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a kasar labaran duniyar kenan. Buhari layo a cikin shirin namu za ku ji cewa masana a fannin diplomasiya a Najeriya na zokaci kan dalilan da suke ganin suka sa najeriya ta shiga jerin kasashe na farko da za su ci gajiyar wani tallafi da bankin duniya zai bayar domin yaƙi da cutar coronavirus ba gwamnatin shugaba muhammadu buhari gwamnati ce da ta kusan za a ce raba kafar da biyu tana da alaƙa da kasashen gabashin duniya kamar china da rasha da wasu fuskoki za kuma ku ji cewa jamhuriyar niger ta sanar da mutane na farko da suka warke daga cutar ta covid-19 mun yi murna matuƙa da jin daɗi da ganin cewa da mun ka samu labari daga minista na kiwon lahiya na Nijar da cewa cikin 'yan Nijar waɗanda a can kame da wannan ciwo mutum goma sha uku sun samu warkewa. Daga yau ne kuma dakarun Najeriya za su fara gayyatar 'yan jarida zuwa fagen yakin da suke yi da mayakan Boko Haram. Baya ga haka da Hashim Gumel zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Ga cikakkun labaran duniyan. A halin da ake ciki, kaso 25 cikin ɗari na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a Amurka suke, in ji wata sanarwa ta Jami'ar Johns Hopkins a jiya Lahadi. jihar New York da ke nan Amurka ita ce tafi kowace da ke da adadin waɗanda suka mutu dubu uku da ɗari biyar inda masana a harkar lafiyar al'umma suka ce wannan adadi na iya ƙaruwa sosai ba ma a nan New York kaɗai ba a duk faɗin Amurka. Duk da hakan an sami ci gaba a jiya Lahadi a New York inda aka samu adadin sababbin kamuwa yayi ƙasa kuma masu buƙatar na'urar numfashi ba su da yawa. Jihar Wisconsin da ke yamma ta tsakiyar Amurka ta shirya tsab domin gudanar da wasu zaɓuka ciki har da zaben fidda ɗan takara na Democrat a ranar Talata yayin da ya kasance da wuya ga jami'ai a jihar su da batun gudanar da zaɓe a wannan yanayi na yaduwar annobar coronavirus a ƙasar baki ɗaya. Jihohi fiye da goma sha biyu sun ɗage zaben na fidda 'yan takara na Democrat wanda aka shirya yi a watannin Afrilu da Mayu tsakanin Joe Biden da Sanata Bernie Sanders har zuwa wasu makonni nan gaba. Da fatan zuwa lokacin cutar ta coronavirus ta sassauta yadda masu kada ƙuri'a za su iya zuwa rumfukan zaɓe. Amma har zuwa jiya Lahadi ana ci gaba da shirye-shiryen zaben na jihar Wisconsin duk da yake ba za a buɗe ɗaruruwan rumfunan zaɓe ba saboda ma'aikatan zaɓe ba za su fito ba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wanda ake ganin shi 'yan Democrat za su tsayar dan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba ya zargi shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da jan ƙafa wajen dakile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a ƙasar da kuma kasa taɓuka komai wajen magance annobar. Al'amarin na buƙatar gaggawa kuma bana zaton ana yin hakan. a cewar Biden a wani shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week ya faɗi cewa Trump na buƙatar ya yi hanzari ya gaggauta wajen magance annobar. Yayin da yake sukar Biden a baya-bayan nan a jawabinsa ga manema labarai, Trump ya yaba da yabonsa da ya yi game da matsayin da ya ɗauka na dakatar da saukar jirage daga China a lokacin da aka ba da sanarwar barkewar cutar coronavirus a birnin Wuhan na ƙasar China. gaida Aishatu za kuma ta sake dawowa da karashen labaran. A Najeriya masana a fannin diplomasiya na ci gaba da tsokaci kan dalilan da suke ganin suka sa Najeriya bata shiga jerin kasashe na farko waɗanda za su ci gajiyar wani tallafi da bankin duniya zai bayar domin yaƙi da cutar coronavirus. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da madina dauda ta aiko mana daga abuja bankin duniya ta wallafa wannan bayani ne a shafinta na yanar gizo duk da cewa najeriya tana daga cikin kasashe masu tasowa da cutar take yi wa illa Bankin Duniya ya ce ya kaddamar da shirin bayar da tallafin COVID-19 din ne bayan samun amincewar kwamitin daraktocin bankin, amma sai zamana cewa babu sunan Najeriya a ayarin farko da za su karbi wannan tallafin wani abu da mai nazari a harkar diplomasiyar zamantakewar kasa da kasa Muhammad Ishaq Usman ya ce ba abin mamaki ba ne. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sanin kowa ne kuma a fili take cewa gwamnati ce da tun farkon zuwanta bata cika ɗasa karasawa kusan a ce ɗari bisa ɗari da ƙasashen yamma ba za ki ga gwamnatin shugaba muhammadu buhari gwamnati ce da ta kusan za a ce raba kafar ta biyu tana da alaka da kasashen gabashin duniya kamar china da rasha ta wasu fuskoki a bangaren tsaro da bangaren tattalin arziki din da sauransu to duk da aka saba gani a ga al'adar siyasar duniya kasashe irin kasashen afirka ko kuma kasashe masu tasowa irin ta su najeriya idan aka ce shugabanninsu ba ɗari bisa ɗari suka ba da wato ainihin goyon baya da biyayya wato yankin yammacin duniya ba turawan yamma ba to yawanci idan aka zo irin wannan abu ya taso akan musu kwalelanka bullar annobar coronavirus ya janyo faduwar darajar kuɗin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya kuma man fetur shine abin da najeriya ta fi dogara da shi wurin samun kudaden shiga abin da ya sa kwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris mikati ya nazari yana cewa duk lokacin da aka ce abin da kake sarrafawa ba za ka samu wanda zai saya ba kin ga kasuwa kusan za a ce kaya ya yi kwantai idan kaya ya yi kwantai mai ke faruwa dole farashi ya kasa wannan matsala ce ta farko da ta addabi wato ah, kasuwanci na man fetur matsala ta biyu shine an samu babbancin ra'ayi wanda kuma babbancin ra'ayin nan ya kamari tsakanin kasashen nan guda biyu kasar saudi arabia da kasar rasha su kuma suna da arzikin man fetur kuma suna da karfin su haƙo su cika kasuwa da man fetur wanda wannan hali da suke yi ya sa kasuwan ta ƙara kacaɓewa wato da man fetur ɗin yana nan an yi kwantai ana neman kai da shi mu a nan najeriya muna da ɗan sauƙi menene sauƙinmu a kowace ganga guda ɗaya ta man fetur da muke haƙowa muna sayarwa takan zo mana a tudu mu fitar da ita ƙasashen ƙetare mu sayar a kan kwatankwacin farashin dala sha biyar ko sha shida ya yi tsada sha bakwai saboda haka ko da za mu sai da man fetur ɗinmu a kan kowace ganga a kan dala sha takwas ko sha tara ko ashirin muna da ɗan kuɗin shiga ƙasar najeriya muna cikin wani hali na ƙaƙanuka yi a halin yanzu ana fargabar cewa asibitocin da ke kasar ba za su iya kulawa da mutane ba idan annobar ta ci gaba da yaduwa kasashe 25 ne aka lissafa a jerin kasashen da za su amfana da tallafin na covid-19 inda za a kashe kuɗi kimanin dalar amurka biliyan ɗaya da ɗigo tara madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aishatu da karashen labaran duniyar. Kasar Sudan ta kudu ta sanar da mutum na farko a kasar da aka tabbatar na dauke da cutar COVID-19 a jiya Lahadi. 'Yan shekaru 29 ce wacce ta shigo kasar daga Netherlands ran 28 ga watan Fabrairu ta kasar Habasha. Ofishin jakadancin Amurka da ke kasar ya bayyana wannan mata a matsayin ma'aikaciyarsu wadda ta kasance a kasar tun makonni biyar. Gwamnati da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun shaida wa manema labarai cewa suna bibiya don gano waɗanda suka yi mu'amala da ita. Muna buƙatar mu gano mutumi ko kuma mutane da suka wata cuɗanya da ita, in ji shugaban ofishin jakadancin David Shearer. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗi jiya Lahadi cewa za a dawo da harkar kasuwanci a kasar amma irin mara hadari sosai a ranar 11 ga watan Afrilu da muke ciki yayin da kasar za ta ci gaba da dakile wannan cuta ta coronavirus. Dawo da wannan hada-hada ba yana nufin mun soke dokan nan ta zama a gida ba ne, in ji Rohani a wani mitin da aka nuna a talabijin. Sai dai shugaban kasar bai yi bayani ko me ake nufi da harkoki marasa hadari sosai din ba, amma ya bayyana cewa makarantu da tararruka na mutane da yawa za su ci gaba da kasancewa abubuwa da aka soke har zuwa 18 ga watan Afrilu. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da Iran ke ba da sanarwar raguwa a adadin sababbin kamuwa da kwayar cutar nan ta coronavirus kwana biyar a jere, amma kuma adadin waɗanda suke mutuwa sai ƙaruwa yake. Ƙasar Amurka ce sharaɗin bayar da tallafin ƙasa da ƙasa ga Afghanistan ya danganta ga sasanta rikicin siyasar ta da ya ƙici ya ƙi cinyewa wanda ya kuma jefa wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin matsalar siyasa wanda kuma yake barazana ga jaririyar yarjejeniya da aka cimma da mayakan Taliban. A waje ɗaya mai magana da yawun sojin Amurka ya yi watsi da zargin da mayakan Taliban ke yi na cewa sun karya ka'idojin samar da zaman lafiya da Amurka ta jagoranta tsakaninta da su da aka sa wa hannu ran 29 ga watan Fabrairu. Takaddamar siyasa da ke tsakanin shugaba Ashraf Gani da abokin hamayyarsa Abdalla Abdalla ka samo asali ne daga zaben kasar na 28 ga watan Satumba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, hukumomin ƙasar ne suka sanar da mutane na farko da suka warke daga cutar coronavirus. Yayin da adadin masu ɗauke da ita a ƙasar ya kai 184 kana wasu goma suka mutu. Ga su mummuni Barma da ƙarin bayani daga mai. alkalaman jiya lahadi biyar ga watan afrilu sun yi nuni da cewa mutane 184 ne suka kamu da cutar coronavirus a jamhuriyar niger yayin da mutane goma daga cikinsu suka rasu sannan a karon farko an sallami mutane goma sha uku da suka samu waraka daga wannan cuta cikin su har da wasu fitattun mutane irin su mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa irosani kwanaki kaɗan bayan barkewar annobar covid-19 a Niger masu amfani da kafafen sada zumunta sun yi ta korafi a game da rashin jin labarin wani ɗan ƙasar da ya samu waraka daga wannan cuta saboda haka bayyanar wannan labari a yau babban albishir ne ga jama'a kabiru isa na daga cikin masu ayyukan faɗakarwa a kan annobar corona mun yi murna matuƙa da jin daɗi da ganin cewa da mun ka samu labari daga minista na kiwon lahiya na Niger. da cewa cikin 'yan nijar waɗanda a can kame da wannan ciwo mutum goma sha uku sun samu warkewa kuma da ministan kiwon lafiya ya faɗi da nan zuwa lokaci kaɗan waɗanda a can insha allahu suna bisa ga hanyar warkewa kuma za su e, koma a cikin yallansu ma'aikata na kiwon lafiya e, muna ba su koyon baya game da wannan ka tashi da suke yi na ganin cewa al'ummar Nijar ta samu lafiya a kan wannan ciwo. Muna kira kuma ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya su yi hankuri su ci gaba da kulawa da waɗannan matakin ne da an gaba da na kiwon lafiya da matakin ne kuma da gwamnati ta ɗauka a kan kare wannan cuta. Sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ƙara da cewa kawo yanzu mutane 161 ne ke kwance a asibiti sanadiyar wannan annoba abin da ke fayyace tasirin matakan da aka shimfiɗa a matsayin wata hanyar dakile yaduwar cutar coronavirus saboda haka ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya kara tunatar da jama'ar nijar mahimmancin baiwa likitoci haɗin kai don cimma nasarar wannan gagarumin yaƙi. il faut que les gens comprennent quand on parle de confinement ça veut dire pas que la personne est positive sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to idan muka sake komawa najeriya rundunar sojin ƙasar ce ta ce za ta fara aiwatar da wani shiri wanda zai rika ba 'yan jaridar ƙasar damar bin dakaranta zuwa filin daga domin gane wa su yadda suke fafatawa da mayakan boko haram daga abuja ga hassan mai maina kaina da karin bayani rundunar sojojin najeriya ta ce daga ranar shida ga watan afrilun wannan shekara za ta fara tafiya da 'yan jaridu filin daga tare da sojojin rundunar operation lafiya dole da ke yaƙi da mayakan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya mai magana da yawun sojojin najeriya kanar sagir musa ya ce 'yan jaridun za ke shiga da su wuraren da ake ainihin fafatawa don ɗauko labaran yadda shi wannan yaƙi ke gudana wuraren da wasu ke ganin na da hatsarin gaske amma ya ce za a ɗau duk matakan da suka kamata domin kare lafiyar 'yan jaridun a filin daga. Tuni dai ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya wato NUJ ta yi maraba lale da wannan mataki kamar yadda sakataren kungiyar na ƙasa malam shaibu usman leman walin shada lafiya ke shaida min lallai zai kawo ci gaba ga yakin nan da ake yi da 'yan ta'adda saboda shi wannan yaki ba bindiga harbin bindiga ba ne kawai da igwa da jefa boma bamai da sauransu duk inda za a yi wannan yaki ya kamata a tafi tare da 'yan jarida suke gaya ma mazauna ƙasa abin da ke faruwa na yawa ma soja saboda wannan tunanin da suka yi misali ko ba ku fargaban lafiyan mutanen ku yan jaridu duba da yadda al'amuran da suke faruwa a wannan wuri eh to ko ba yaki ma mu muna fargaba a kulle yomi da yan jarida saboda aikin su akwai hatsari kwarai a lura da yan jarida yadda ya kamata a ba su insurance na rai a kuma nemi a kiyaye su a duk lokacin da suke aiki saboda kar a samu matsala a cikin wannan al'amari. To shin menene hikimar tafiya da 'yan jirudu filin daga a irin wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram, Major General Junaidu Bindawa. Wata sa'a za ka ga sai a ce abinda sojoji suka faɗa tunda kullum ana cewa an gama da boko haram an yi kaza an kama to su abin da 'yan jarida za su je su gani kuma su zo su gaya ma gidajen eh, jaridunsu da gidajen talabishin da kuma sauran kafofin yada labari ina ganin wannan abu ne mai daɗi tafiyan sojoji da 'yan jarida kuma ka san ba akan jitu ba sosai to amma da aka zo ana irin wannan ɗin sai ya zama na akwai jituwa akwai duk abin da kaga an rubuta ko kuma shi dan jarida ya faɗa a talabijin ko a rediyo za ka ga inda da shi aka tafi to akwai ƙashin ah, gaskiya a ciki. Na tambayi Ibrahim Dan Fulani wani dan jarida na kamfanin Gamji Reporters ko zai iya yadda ya bi sojoji filin dagan? Malam sai kwarai ko zan je na bi sojoji wurare da dama na ga abubuwan da ake ciki ko kwana na ai mun je Maiduguri da kai tun daga Maiduguri muka tashi muka tafi bama mu ne har mai har madagali muka muka bi ta goza idan mu ya gane mana da ba mu gan shi ba. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan mataki na hedikwatar sojin kasar zai yi musamman a wannan yaƙi da 'yan ta'adda da yanzu ke shiga shekara na goma sha ɗaya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha tara, talatin da kuma 60. Sai kuma a kilo hertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su yi samun mu akan mita 102.5 a tashar mu ta VOA Africa da ke mai. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau, shirin ciki da gaskiya zai ci gaba ne kan batun takaddama fili da ake a Bauchi. tsakanin 'ya'yan marigayi inuwa adamu da awal jatau mutumin da a yau bisa yarda allah za mu ji nashi ɓangaren kan wannan zargi da aka yi masa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. kamar yadda muka sanar da cewa da yaddar Allah wannan mako za mu ji ta bakin awal jatau kan batun fili da 'ya'yan marigayi inuwa Adamu suka bayyana wannan shiri cewa bayan bankin First Bank ya ba su takardun fili a sabuwar GRA Bauchi sun samu awal jatau ya yi gini a kan filin. Wakilin Abdulham Muhammad a Bauchi ya zanta da awal jatau don jin sa kan wannan batu da yanzu haka yake gaban hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC. Awal Jatau wanda tsohon kakakin majalisar dokoki ne a jihar Bauchi. A zamanin tsohuwar gwamnatin Isa ya guda kuma shine ma PDP ta tsayar takarar gwamna a goma sha biyar Amma tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na APC ya nasara a kansa. Ya ce ya rubuta takarda ne inda hukuma ta bashi filin ne a da hudu amma ba sayan filin ya yi ba. Kazalika kotun taɓin harshe ko kuma haka lamarin yake ga awal jatau. wanda yanzu ma dan majalisar dokokin tarayya ne mai wakiltar mazaɓar zaki ya ce a ƙarshen 2018 aka tinkare shi da batun na magada kuma ya sa lauyoyinsa sun ba su amsa a farkon shekarar 2018 awal jato wanda yanzu ke zargin ba mamaki abokan hamayyar siyasa ne ke neman amfani da magadan wajen ɓata masa suna da ya daɗe yana ginawa ya ce zai kai ƙaran mutanen kotu don ɓata masa suna. Jatau a wannan martani da za mu kawo muku kafin komawa kan hukumar EFCC da suka ce za su tabbatar da adalci kan batun. Bai fahimci ko bai ji abin da kakakin magadan ya faɗa a wannan fili ba na cewa an ce musu wanda ya ginin tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ne. Inda Jatau ya ce bai ji daɗi da suka ce an ba shi fili ne lokacin da yake kujerar majalisa ba. Alhali suna nufin Jatau tsohon kakaki ne. ga yadda zantawar ta kasance. Sunana Muhammad Awal Jatau. Akwai wani batu 'ya'yan wani marigayi suka kai batu zuwa hukumar EFCC ta cewar kai awal Jatau an karbi filinsu an baka. ne za ka ce? batun cewa an karbi filin wani mutum an ba awal jatau ban san wannan ba ni dai abin da na sani shine a wani lokaci a 2004 wato hudu wajen watan bakwai ko takwas a cikin iko irin allah na miƙa takardar neman fili kamar yadda kowane ɗan najeriya yake miƙa takarda idan yana da bukatar fili domin ya gini a wannan lokaci hukumar ƙasa da safiyo suka rarraba filaye a cikin filayen da suka raba na jihar bauchi a cikin filayen da suka raba a cikin iko irin na allah aka bani fili domin na gini kamar yadda kowane ɗan najeriya idan yana da bukata yakan gabatar da bukatansa kuma a bashi to lokacin da aka baka wannan fili an baka takardar mallakan fili hakika an bani takardar mallakan fili bayan an bani fili aka bani satifiket wannan certificate shine lokacin da maganar ta tashi na nuna wa mutanen efcc cewa ni da muhammad awal an bani fili kuma da satifiket number mai namba wato ba biyu shida takwas takwas bakwai wannan shine lamban satifiket din filin da aka bani daga ma'aikatan wato ƙasa da safiyo kuma a cikin iko irin na Allah na gabatar da takardun filin da aka bani a hukumar efcc kamar yadda suka nemi bincike a kai na halarci wajensu su waɗanda suka kai koki sun halarci wajensu su mutanen lan sun halarci wajensu to kafin ma mu zo maganan wasu wanda suka kai koke da yadda kuka gabatar da wasu bayanai tsakanin su akwai bayanan da ke nuni cewar filin nan da aka baka kana da sanin cewar wasu ne dama masu filin to alhamdulillah haji abdulwahab kamar yadda na ji a hirar da kuka yi da su na farko da na biyu na yi mamaki domin ni dai an ba ni fili kamar yadda ake bawa kowane dan najeriya fili ni dan najeriya ne ni ɗan bautista ne kuma an ba wa mutane filaye kamar yadda ni a walo aka bani ban san akwai wani mutum da yake mallakan fili ba domin ba yadda ma zan yi na cewa akwai wani fili na wani saboda haka babu wani mutum da na cewa ya mallaki filin da aka bani ne gini sama da shekara goma sha bakwai to filin nan nawa ka saye shi ba na sayi fili bane kamar yadda ya gaya maka na farko ni fili bani yi kamar yadda ake bawa kowa fili a matsayinsa na dan Najeriya a matsayinsa na dan Bauchi state bugu da ƙari na sake ji a hiran da kuka yi da su wasu mutane suna cewa wai na an bani fili a lokacin ina shugaban majalisa ko spika to wannan karya ne lokacin da aka bani fili ni Muhammad Awal Jato ba na matsayin speaker kuma ban ji daɗin abin da suke faɗan magana da ba su da tushe ba a lokacin da aka bani fili a watan augusta wato a 2004 na gina fili na shiga fili na yi shekara sama da goma sha biyar a cikin gidana da iyalaina babu wani mutum da ya zo ya ce min wannan filinsa ne ko wannan filin babansa ne ko kuma filin ɗan uwansa ne har sai wani lokaci kwanan nan wato a 2018 na kyautata tsammanin haka ko late 17 wasu suka zo wai suka je suna magana cewa fili ne na mahaifinsu wadda ina tsammanin kamar yadda suka faɗa mahaifinsu ya mutu kamar shekara biyu ko uku da suka wuce wadda abinda nake gaya maka nan shine filin nan shekara na goma sha biyar sha shida ko sha bakwai ina cikinsa wato a matsayin ginannen gida allah mun tuba da bai kamata na shigo da wannan magana ba mahaifinsu bai zo ya nemi cewa wannan fili nasa bane ko gidan da nake zaune a ciki filinsa bane wani ɗansa ko ɗan uwansa bai zo ba har sai a wani lokaci ƙarshen 2018 wasu suka zo suke maganan cewa fili ne na mahaifinsu wadda ya Allah ya masa rasuwa kwanan nan suna binciken takardu sai suka ga cewa wai wannan takardar na babansu ne shine suka biyo sawu suka ga gini a ciki shine suke neman ni awwalu na ba su wani kudi wadda na ce ni ba zan ba da kuɗi ba domin babu dalilin da wani mutum zai zo ya nemi kudi a wajena don kawai yana da rigin cewa filin da suka ga gidana a ka'i nasu ne ni awwalu an bani fili bisa ka'ida kamar yadda na rubuta na nemi fili a ma'aikacin fili da safiyo bisa ka'ida kamar yadda aka bawa kowa haka aka bani da kuma satifiket ɗina na gida na kuma gwada musu na kuma sa lauya na a lokacin ya rubuta musu wannan shine takardar fili wannan da kake gani shine takardan fili kuma kaga namban takardan filin nan kuma kaga rubutun ko takardun da lauyoyi na suka rubuta musu a lokacin da suka turo mana a 2018 ran sha biyar ga watan daya 2018 muka rubuta musu cewa matukar wani mutum ya zo wajena da wani maganan fili to zan ɗauki ƙara zuwa kotu domin ban ga dalilin da wani mutum zai zo akan wani magana makamancin haka sai wata ran na ji efcc sun neme mu suka ce an kawo kuka a kayan cewa akwai wata fili da na gina gidana a kayi akwai matsala a kansa na ɗauki takardun fili da aka bani tun 2004 na kai wa efcc kamar yadda suka gayyace mu mun zauna da ni da mutanen efcc da mutanen da suka kawo koke da ma'aikatan ƙasa da safiyo na bauchi suna kan bincike a yanzu da nake gaya maka saboda haka miye zai fito a hidimar bincikensu wannan shine ban sani ba amma na san sun gayyace mu kuma kowane ɗaya daga cikin mu ya ji ya yi bayani A shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji ta bakin hukumar EFCC da ke ci gaba da gudanar da bincike kan wannan lamari. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Abdulwahab Muhammad Nasir Adam El Kaya. Nisar fili hashin Gumel daga birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma ga labarai a takaice. ake ciki kaso 25 cikin ɗari na kiyasin mutane miliyan 1.2 waɗanda ke ɗauke da cutar covid-19 a duniya a amurka suke jihar wisconsin da ke yamma ta tsakiyar amurka ta shirya tsaf don gudanar da wasu zaɓuka ciki har da zaben fidda ɗan takara na democrat a ranar talata tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda ake ganin shine 'yan democrat za su tsayar dan takarar shugaban kasa a zaben da za a gudanar a watan nuwamba ya zargi shugaba donald trump na jam'iyyar republican da tafiyar hawainiya wajen dakile barazanar da cutar coronavirus ta haddasa a kasar masu haro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na abuja da wani sabon shirin za madadin aishatu ne wacce ta ne gabatarwa sai kuma ciwa hero ne da haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa ku kasance lafiya Au micro, Idrissa Seloudji.